yanzu dai a bayyana take cewa tsohon gwamnan jihar borno senator alimadu shere ya yanke shawarar ficewa daga jam'iyyarsa ta apc zuwa jam'iyyar pdp mai mulki a tarayyar najeriya tun baya kammala babban taron zaben jam'iyyar apc na ƙasa ne dai aka dinga raɗe cewa tsohon gwamnan na shirin ficewa daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp wanda ake ganin hakan bai da nasaba da irin sa da ke tsakaninsa da gwamnan jihar borno wato honorable kashi shatima duk da cewa ta baya sun shirya manema labarai duk sun ɗike duk wani baraka da ke tsakaninsu sai dai a jiya da rana tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadu Sharif ya shigo cikin garin Maiduguri wanda ya samu rakiyar wasu 'yan majalisun wakilai guda uku cikin goma da ake da su a jihar da wasu manyan masu baiwa gwamnan jihar Borno shawara da kuma wasu 'yan siyasa da dama. Sanata Ali Sharif dai ya soka ne a babban filin sokan jirgin sama na Maiduguri a je lokacin da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya kama hanyarsa na zuwa garin Kano wanda anan ne zai hau jirgi don zuwa aikin umra a ƙasar Saudi Arabia sakamakon umarni na sokan jirgin sama da gwamnatin tarayyar ta yi yi tun ranar 27 ga watan Yuni wannan shekarar ne dai gwamnatin tarayya ta ba bada sanarwar rufe babban filin sokan jirgin saman abinda ta bayyana cewa wani dalilai ne na matakan tsaro da suka ɗoka. a cewar mai magana da yawun jana sojan najeriya major general chris olukolade na dai tambayi tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadu sharif dalilansa na ziyartar jihar borno a didan wannan lokaci borno yanzu gaya musu cewa fati din da muka kawo eh, jami'inmu muka haɗa nan ba zai iya ya zama fati ba mu ba za mu iya yin sa ba duk abin da ba gaskiya wanda ba zai iya yi amfana jama'a ba ba za mu iya ba tafiyar da fatin da ke ciki ban alama fati nan zai iya ya biya bukatun jama'a ba because ba yadda za a yi fati duk political party duk siyasar da yake najeriya ya fi karfin mutum daya ko biyu fati dole jama'a duka su taru ranka daɗe kamar wacce jami'a kake shirin koma ne zo muna magana da gwamnatin tarayya shugabannin su a yanzu dai muna magana da mutanen pdp to amma sauran abubuwan sai bayan azumi mai tuwa borno gaba daya mu gaya musu cewa abin da muka ce musu su yi dinnan eh, akwai kuskure a ciki saboda aka mu koma mu gyara ta. To kai da akwai wani matsala da kuka samu da shi a gamna mai ci a yanzu na cewa zaka canza wannan shiga ganin cewa tare kuka kafa wannan jam'iyya na APC tare kuma yanzu zaka fice ka bar shi? To maganan tare muka kafa jami'a da sauransu ma bai taso ba. Dalili Allah ne mai yi komi kashin kan ai kwamishina na wani shekara biyar kuma bisa ga taimakon allah ni ne na wuce gaba na ce a zabe shi ma mutanen borno su zabe shi allah kuma ya bar da ikonsa aka zabe shi magana ni da shi mun kafa jami'a ai bai tashi ba ina siyasa shekara talatin da wani abu ah, lokacin da nike soma siyasa eh, na yi imani watakila makarantar ma bai gama ba abinda al'umman borno suke so shi zan yi a kowane lokaci a kowane rana idan dai har tsohon gwamnan jihar borno sanata almari shaɗin ya fice daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp zai kasance na uku kenan a baya bayan nan cikin tsofaffin gwamnoni da suka fice daga jam'iyyar apc baya da tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji atahiru bafarawa da na jihar kano malam ibrahim shekarau ɗaruruwan jami'an tsaro ne dai kama da na soja da na 'yan sanda da ma 'yan sandan ciki suka rako tsohon gwamnan tun daga filin sokan jirgin saman maiduguri har zuwa gidansa da ke kusa da barikin giwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya